Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke sake dawo muku a wannan hantsi na yau Litini 20 ga watan Disamba. a cikin shirin za a ji cewa hukumomi sun tabbatar cewa wata taho mu gama da aka yi tsakanin motoci biyu ta yi sanadin mutuwar mutane takwas kan hanyar da zuwa taha a jihar bauchi. Eh, taho gama saboda kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Idikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar. tare da fatar an wayi gari lafiya. 'Yan takara masu goyon bayan Beijing sun samu nasara a zaben 'yan kishin ƙasa da aka yi a Hong Kong kawai, wanda masu suka suka yi la'akari da koma baya a zaben da aka yi a Hong Kong, yayin da fitowar jama'a ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. a daidai lokacin da ƙasar sun ke kokarin murkushe 'yancin birnin yawan jama'ar kashi 30.2 ya kai kusan rabin ƙuri'ar da aka kaɗa na 'yan majalisun dokokin ƙasar a shekara ta 2016 inda sakamakon ƙarshe ya nuna cewar kusan dukkanin kujerun 'yan takara masu goyon bayan Beijing da masu goyon bayan kafa gwamnati ne suka kaɗa ƙuri'un. Wasu daga cikin 'yan takara sun yi ta murna a dandalin da ake kidaya ƙuri'u na tsakiya inda suka yi ta rera taken tabbacin nasara. Starry Lee, shugabar jam'iyyar da Democratic Alliance for Betterment and Progress of Hong Kong, DAB, mai goyon bayan Beijing ta yi watsi da sukar da ake yi wa jam'iyyarta na cewa jam'iyyarta ba ta da wani aiki ga jama'a da kuma jaddada sake fasalin zaɓe don tabbatar da 'yan kishin ƙasa ne kawai gudanar da birni zai inganta harkokin mulki. ban yi imani wannan karancin fitowar jama'a yana da alaƙa kai tsaye da 'yan ƙasa da ba su yarda da wannan tsarin zaben ba ina ganin yana da buƙatar a ɗan bashi lokaci mutane su fahimci wannan tsarin in ji ta a lokacin da take ganawa da manema labarai a cibiyar kaɗa ƙuri'u. Matashin nan mai ra'ayin mazan jiya wanda ya fice a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Chile bayan wani kamfe da aka yi kan wata gobarar kasuwa mai 'yanci da aka halakanta ta da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a yayin da kashi casa'in na rumfunan zaɓe suka bayyana da sakamako a yammacin jiya Lahadi. Gabriela Boric ya samu kashi hamsin da shida na ƙuri'u da aka kaɗa. idan aka kwatanta da kashi hudu na abokin hamayyarsa ɗan majalisa Jose Antonio Cas wanda ya sha kaye kuma ya kira da abokin hamayyar tasa da ya taya shi murnar gagarumin nasara yayin da magoya bayan Boric suka taru a cikin garin San Antonio domin yin murna. Boric mai shekaru 35 da haihuwa a duniya ya sha alwashin binne tsarin tattalin arziki na zamanin mulkin kama karya na janar Augusto Pinochet wanda ya yi a shekarar 1973 zuwa 1990 yana so ya ƙara haraji kan masu arziki don faɗaɗa ayyukan zamantakewa yaƙi da rashin daidaito da kuma bunƙasa kare muhalli. A gaida Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu mutane takwas suka mutu kan hanyar da zuwa ta balewa a jihar Bauchi sanadiyar taho gamar da wasu motoci biyu suka yi wato da tifa da Opel. Abdulham Muhammad Gareka. a tattauna da jami'in hulɗa da jama'a a fadar mai martaba sarkin das usman bilyamin usman jami'in hulɗa da jama'an ahmed ahmad usman na lado ya shaida mini cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu akwai uwa da yarta sunana bala usman na lado jami'in gane yawan maza da mata tantancewa? Eh akwai maza hudu mata hudu manyan mata uku da kuma karamar yarinya guda daya shine jimilla ya kama mutum takwas kenan da Allah ya karbi rayuwarsu. Duk da direba ne? Eh duk da direban shi ma ya rasu. Yanzu wani hali ake ciki? Yanzu halin da ake ciki shine ana kokarin yin jana'iza masu waɗannan mamatan a nan babban asibitin das. Wato dukansu musulmai ne? to yan uwan su ba ya aka yi an sanar da su eh, kusan duka an sanar da yan uwansu a gefe guda kuma kwamandan shiya na hukumar kare haɗura na ƙasa da ke bauchi yusuf abdullahi ya tabbatar mini da aukuwar haɗarin wajen karfe tara da rabi kun tura jami'an ku kun tura su kai su asibiti sun mutu amma kun gane abin da sanadiyar hatsarin mugun gudu ne ba ya yi gaba da gaba da tifa shi mai gane daga ina ne suka fito kuma za su je ina ne? Eh, shi ya tura ta wabala ne shi bai wabala shi ba kuma tura ya tura ga bauchi ne. ana an musu janaza ne ko eh, yan uwan eh, mutane da su. ce mutane ba sa gina asibiti da su. oh suna asibitin da su. don muka ajiye su jiya da dare. sai dai rahotanni daga fadan sarkin da na nuni da cewar an sallaci mutane shida musulmi a kofar sarkin a yayin da uwa da yar data yayin da uwa da yar za a yi nasu janazar ne bisa yadda addinin kirista ya tsara abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to wani hatsari dai ya faru kenan da daren shekaran jiya asabar a kuma gaida abdulwahab yanzu kuma ga yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu taron gaggawa na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC mai mambobi hamsin da bakwai ya amince a yammacin jiya lahadi don kafa wani asusun bada agaji na jin kai domin magance bala'in jin kai na tattalin arziki a ƙasar Afghanistan inda miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa kana kananan yara kusan sama da miliyan ɗaya ke fama da matsalar tamowa. kuma suna cikin haɗarin mutuwa na rashin abinci mai gina jiki. Za a kafa asusun ne a ƙarƙashin bankin ci gaba na musulunci don ba da agaji ga 'yan Afghanistan tare da haɗin gwiwa da sauran abokan hulɗar ƙasa da ƙasa. in ji wata sanarwa ta ƙarshe daga mambobi a taron da ƙasar Pakistan ta ɗauki nauyi, wanda ya haɗa da wakilai daga Amurka, China da Rasha, tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya, Taron dai ya kasance taro mafi girma na ƙasa da ƙasa kan taimakawa Afghanistan tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnati da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci a watan Agusta bayan ficewar sojojin ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin Amurka bayan kwashe kusan shekaru ashirin tun da farko makaddashin ministan harkokin wajen Taliban. American mutaki ya tabbatarwa taron na OIC cewar gwamnatin su za ta ƙara yin ƙoƙari wajen inganta haɗa kan harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa da kuma inganta haƙƙin bil'adama ciki har da 'yancin mata. Taliban ta fitar da nassi na jawabin mutaki a zaman da aka yi a kulle. Bambance-bambancen Omicron mai saurin yaduwa na iya barin likitocin Amurka nan ba da jimawa ba, ba tare da wasu dabarun shawo kanta ba, ba ya ga wasu dabaru guda biyu da suka yi amfani da su don yakar cutar ta COVID-19. Magungunan rigakafi daga Regeneron da Eli Lilly sun kasance magunguna da ke taimakawa wajen rage yawan marasa lafiya da ke zaman asibiti amma masu yin waɗannan magungunan sun yi gargaɗin cewa magungunan da aka saka ba su da ƙarfi sosai a kan sabon nau'i na bambance-bambancen omicron magunguna na uku daga glasgow smith ya bayyana mafi inganci amma ba samun shi a ko'ina a cikin amurka a yanzu jami'an tarayya sun tara allurai don amfani a makonni masu zuwa Masana kuwa sun yi hasashen cewa Omicron za ta iya mamaye baki ɗayan Amurka a farkon shekara mai zuwa. To a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kar a sha'afa ana shan wannan shirye-shiryen ne ko labaran duniya da sauran shirye-shiryenmu a washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda Nasir Adamu Ilhikaya ya shigo da shiri na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. da ya hada da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na voa za mu ci gaba da zanta da matasan inda suka taɓo yadda in an yi amfani da lamuni daga gwamnati yadda ya dace wajen ra'ayi sana'o'i da masu sana'ar to za a samu rage zaman kashe wando. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambo da Adamawa, hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Ana Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yana, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Edires sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. abin yi kana da sana'anka sannan kuma akwai yara da suke karkashin ka su kake koya musu wannan sana'a insha Allah idan har iyaye su ma mata suna tsawatar ma 'ya'yansu suna bin su sau da kafa idan har sun tura yara inda suka je koyon sana'ansu su ringa bin su sa su a gaba su tabbatar da yaran nan sun zo wajen wannan sana'a ya tabbatar da cewa shi ma ogan nasu ya ringa yin adalci kamar yadda yar uwanmu ta faɗa ta ce ba a samun wasu daga cikin mu suna adalci idan har za su sa adalci a cikin al'amuran ni ina ganin walla duk wannan harkan ta'addancin da wayannan abubuwan zai zo ƙarshe babu yanda za a ce ana wannan abun a ce wai kuma ana so a kawo da fatara da wani abu magana mai gidan da kake magana ya kamata kafin nan ka kai ɗanka ya koyi sana'a to ka san wane ne ka binciki hali shi mai gidan wanda za ka shi koyi eh, sana'a wannan ko ba ka ba a bincike shi a ga shin wannan mutumin kirki ne a tambayi makwabtan shi ko ba ka ba a tambayi makwabtan shi da sauransu ga baki ɗaya don tarbiyyar nan ga baki daya na wurin koyon sana'a ne don in tarbiyyar yana lalace wurin koyon sana'a in ka ga tarbiyya ya lalace dama can baka haɗa da mutumin kirki ba in zaka kai mutum koyi sana ɗanka kar ka manta fa tarbiyyar da ka ɗora shi a kai shi zai tashi ka tabbata wanda za kai shi koyi sana'ar ya kasance shi mutum ne nagari mutumin kirki ne mai tarbiyya wanda kuma shi karan kanshi zai ɗauki ɗan da yake koya sana tamkar ɗan shi da ya haifa ka zai koya mai tarbiyya. Waye shi da ɗan zaji. koyar da kamar wayanda ake kaiwa su koyi sana'a. Da ko wani yaron gidanmu da aka kai yana koyan sana'a gurin wani baka nike. shi haushin da yake yi sai ce mamani yadda yake aika na siyo sigari wallahi ba na so kaga wannan mummunan abu ne sannan kuma ko shi bai aike su ba wasu makwabtan da suke tare da su suna aikansu kaga wannan kuma ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma idan ka je ka yi magana sai a ce wai ka yi wa yaron ka magana bai kamata a ce ka yi haka ba. Ina ka tura yaron kai ko sana'a ka duba kamfanin da ya kamata kuma kamfanin da dokoki ka biya kuɗi a kuma mara sana'a ka yi da burin ka ya iya sana'a nan saboda gaba. Wato abin da za a bi a dada. Bai zai bar wani ya lalata tarbiyyar ɗan da yake koya aiki. Yawa dada abin da ake magana ita taba sigari tana cutar da lafiya ne amma Allah sa ba ta kawo maye sai dai tana cutar da lafiyar kyau mutane da yawa akwai inda aka ware a wajaje inda ake shan taba sigari in a filin jirgi ne in a wasu ma'aikatu ne akwai inda in mai shan taba yana za a yi ware da can don ba za a iya hana ba haramta shan taba a duniya a hukumance ba. Amma yana cutarwa ko? Yana cutarwa mana. Yana cutar da hukumance. Hankali asalin magana ne kafin ka kai yaron ka gurin koyon sana'a ka duba kamfanin nan ba na kamfanin sa da ka'idoji ga abin da zaka biya tsawon wata kaza tsawon shekara kaza zai iya sana'an nan duk wani lokuta akwai su da ka zo magana ayyuka yaron ka akan sigari ko wani ba makamancin wannan ba haka muka da kowa amma duk ka gani ka dawo shi ka duk ka tsawatar amma ka yaron ka na Allah da kowa mai sana'a ko ko a jikinka bari akwai akwai abin da okay eh, da da me kake son faɗa to maganan koyon sana'a eh, ka ce akwai regulation akwai ya kamata akwai regulation eh. da ya kamata a yi masana'antu regulation shi ne ya kamata gwamnati ta sa idanu a wurin ƙananan masana'antun da muke da su a ƙasa ga baki daya for example ko kuma duk da ya kamata mu fi duk da ji ba wai gwamnati ba ta sa baki ba ji al-sd sd sd su wane ne su wane ne gwamnati ba al'umma al'umma ne gwamnati ko ba haka ba in gwamnati ba ta ba daidai ba dole za a fita shi yasa kake wannan magana amma nan duk yawancin masana'antan hannu ne duk wani abin da muka sani illan masana'an hannu da alkairin sana'an hannu a baya na faɗa na ce ba kowane sana'an gwamnati ne zaka ban ni na zo na karɓe shi ba saboda na tabbatar insha Allah idan har Allah ya samu Allah na samun abubuwa da yawa yawa a cikin sana'an hannuna kuma zan yi abubuwa da yawa ina yin abubuwa da yawa a cikin wannan sana'an hannuna ya kamata a ce kawai abin da gwamnati ya kamata kamar yadda na faɗa a baya ta yi ƙoƙari tana sa ido wajen ba da tallafin nan yana zuwa wajen wa'anda ya kamata su ne kawai magana ba wani abin nan shi babban matsalan da ya sa ita gwamnati karan kanta ba da gaske take yi ba ita gwamnati ba da ita karan kanta gwamnati ba da gaske take ba duk wani abu in gwamnati ta yi za ta yi shi da gaske in ta yanka za ta yi shi da gaske ba abun da za a fidda shi bai isa inda ya kamata a yi ana sani me kike son cewa alal zamani ya riga ya canza yanzu zaka ga masu kuɗin duniya ma ana cewa ba masana'anta ne da su ko wani abu harka ce misali ta intanet ɗin da ake faɗa yanzu misali a kaman kano in ka je farm center za ga majority matasa ne wanda ba za su irgu ba duk suna kan harkar wannan intanet kwamfuta gyaran waya da sauransu to duk sana'o'i ne ya kamata gwamnati ta rinka tallafa wa yannan matasan kuma yanzu ba wai sai ka tashi ka yi aikin hannu ba in ka tashi wannan wayar data kake samu ta ya kamata mutum ya je koyo sana'ar intanet ita ma sana'a ce ta fi zaman banza ta fi ka je ka zauna kai ta wani tunani mara kyau da yanzu babbar sana'a ce ma tunda wasu eh, duniya ma yanzu ta koma harkokin kimiyya da fasaha baki ya koma ya koma ya koma bangaren internet ne ko mu kan mu sana'a hannun muna amfani da wannan bangarorin wajen tallata kayayyakin mu ah, ko muna ganin fa'idarsa to dan haka matasa idan ma ba za su yi aikin karfi ba to su je su koyi harkan nan ta intanet akwai abin da na ji ya shirya na neman faɗa cewa mata a gida za su iya yin kiwo don ita ma ta taɓa gwada wani kiwo da ta yi da shi dai lamarin ya kasance ne kin daina ne ko karin su kina gaskiya na daina saboda yadda abinci ni kaji ne lokacin na gwada irin kaji brolas inna nake dan kiwon shaka na buga ke na sa aka buga min keji babba to yanzu abin da yasa na daina yadda abincin kajin makaran kanshi sun yi tsada baya ta uwa wani <laughs> ai ba masu kwai bane ai kajin kala kala ne akwai masu kwai akwai da ba masu kwai ba ni ban taba eh ni dai nama ne wannan eh, ni ban taba kiwon masu kwai ba gaskiya mata za su yi sana'an nan a cikin gida ba sai mutum ya fita ba eh. amma yanzu gaskiya da abubuwan suka yi tsada abincin kaji ma ya yi tsada baya takuwa dole ya sa aka rarrage kiwo kuma an kai su kasuwa ma ba sa farashi gaskiya wato ba riba dai sosai yin an yi ba kuma riba yanzu kan da ne akwai riba amma yanzu kan ba ya shirin wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gidaje shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji <laughs> gwamnati ta rage ni rage umul abaisa eh gwamnati ke sayarwa ne? to a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa ai saboda da masara ake ake sassarafa su da wani chemical din to ai yanzu komai ma yayi tsada gwamnati bata raba taki ba bata yi komai ba ta ina to kaga dole abincin kaji yayi tsada ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji eh to shine kawai asalin shawaran da zan bayar kenan abincin kaji da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da ake ah, a ah, to shi ma kamata san tallafi za ka ci kiwon kaji yanda abubuwan nan suka yi tsada ya kamata a ce akwai abubuwan da ake magana kaji ah, eh? a ya sira wannan kuma wani abu ne daban a wallahi ba wani abu da ba gaskiya ne ai ba wanda bai san halin da kasar nan talaka suke ciki ba ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya mamaye da hankali kan gwamnati matasa ku dakata a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu sake ɗorawa. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridin ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa ya zaka jami'an hukumar kwastam sun kama wata kwantena cike da makamai a tashar jiragen ruwa ta tinkan da ke birnin lagos majiyoyin hukumar da kwastam na cewa wanda ya shigo da wannan makamai dai ya bayyana su ga hukumar kwastam a matsayin kayayyaki ne da suka kunshi talabijin sai daga bisani bincike da jami'an hukumar suka gudana na kwakwaf ya gano cewa sundukan na cike ne da makamai yanzu haka dai hukumar ta kwasa na ci gaba da gudanar da bincike kan wayannan makamai da aka shigo da su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fuskantar matsalar rashin tsaro a sassan kasa musamman ma dai na arewacin najeriya jami'an 'yan sanda a jihar taraba sun kama wasu mutane goma sha daya da ake zargin masu garkuwa da mutane ne tare da kwato wasu bindigogi kiran ak-47 guda bakwai mutanen da aka kama dai ana zargin su da hannu a garkuwa da mutane da ake yi a jihar ta taraba wanda aka kama da hada wani jami'in hukumar kwastam sai kuma jaridar vangard jaridar vangard na cewa yanzu haka dai kimanin mutane fiye da ashirin ne a 'yan ta'adda suka kashe a jihar kaduna jaridar vangard ta ruwaito kwamishinan cikin gida da kuma tsaro samuel arwan na cewa lamarin ya uku ne a karamar hukumar giwa da ke jihar ta kaduna inda 'yan ta'adda suka kai hari a kauran fawa marke da raheni da idasu dukkaninsu a karamar hukumar ta giwa da ke arewacin jihar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ne kadai yake da iko na amincewa da sabon fasalin dokar zaɓe ko kuma ya ki amincewa da shi in ji ministan shari'a abubakar malami jaridar leadership ta ruwaito ministan shari'a abubakar malami na cewa shugaban kasa ne kadai yake da ikon sanya hannu a wannan daftari na dokar zaɓe da ke neman karawa masu zaɓe karfin iko a siyasar najeriya najeriya a ranar lahadin nan ne dai wa'adin da aka ɗeba wa shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kan dokar ke karewa jinkirin sanya hannu a wannan doka dai ya jawo kace ni ce daga bangaren 'yan siyasa da 'yan najeriya da kuma gwamnonin ƙasar da ba sa goyon baya sai kuma jaridar blueprint inda jaridar blueprint ta rawaito babban hafsan sojan najeriya lieutenant general faruk yahaya yan kira ga sabbin sojoji dubu hudu da aka yayi a makarantar koyar da kuratan sojoji da ke zaria da cewa su kasance kasance masu aiki tukuru tare da gudanar da aikin su kamar da aka koya musu bilhaki da gaskiya da kuma kishin kasa sanarwa da kakakin rundunar sojan kasar brigadier general onyema wachuku ya fitar ya ce babban hafsan ya umarci sabbin sojojin da su dage wajen taimakawa wajen tabbatar da tsaro a kasar bisa aiki da irin horon da suka samu a lokacin da suke makarantar koyar da kuratan sojojin da ke zaria babban yarjibirin murya amurka daga lagos Lagos, Najeriya. masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ba da kuma labarai a takaice saboda matsalolin na'ura da muka yi ta fuskanta a yau din nan. Na muka kawo ga ƙarshen shirinmu dai na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Jumbe Hamza wanda ya hada ya kuma ba da umarni da kuma mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam a huta lafiya.